masana suka ce barin jiki na aiki ba tare da ka samar masa isasshen ruwa ba ma'ana ba tare da kana shan wadataccen ruwa ba so kamar ka ɗauko kwanukan abinci ne da plate plate kana so ka wanke su da kofi ɗaya kacal na ruwa shin kana tsammanin wannan kofi ɗaya na ruwa ɗin zai wanke su ya ɗaure su su fita tas kaga wannan ba zai ba dole ba su da datti a jikinsu so haka jikinka yake jikinka iya fit da waste iya fit da dotti abinda kuma ke taimaka masa wajen fit da wannan waste da datti ɗin shine ruwan da yake jikinka so daga zaran ba ka samarwa jikinka wadataccen ruwa zai zamanto waste iya fita a jikinka bayan da ya kamata ba shi sa za ga cewa watakila za ka na fama da matsala na warin baki kuma jikinka ma yana wari kuma zamanto kana fidda fitsari shi ma mai wari so a matsayinka na dan adam zaman lafiyanka shine kana sharuwa mai yawa shi kuma sharuwa mai yawa ba yana nufin kai ta durawa cikin karuwa kana tagura kanka ba iya nufin cewa kada kana barin jikinka da ishi duk lokacin da ka ji ishi ruwa so kada ka kara ko da sakan ɗaya ne ka je ka nemi ruwa ka sha Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya baiwa duk wani mara lafiya lafiya